Assalamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إذا مدورة na درسنا تفسير القرآن بما أتكين سورة الأعراف karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta da da shida. bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da kangarewan banu isra'il game da abin da ya shafi kamun kifi ranar asabar an haramta musu an hana su to mafi suka kullo da waɗansu dabarbaru na kamun kifin indirect maimakon asabar ɗin su je su kama kifin to sai su je su tsare kifin yadda ba zai iya komawa cikin ruwa ba to ranar lahadi sai a je a kwashe kifin kaga duk ta inda aka kullo musu da su kangare ta wani duk ta inda aka kullo musu da su kangare haka annabi Musa alaihi salatu wassalam yi ta fama da su to sai suka kasu gida uku akwai waɗanda suka kangare suka ci gaba da kamun kifin su ranar asabar akwai waɗanda suka kame hannu gabarin kamun kifin akwai waɗanda bayan sun kame kuma suka tashi suna wa'azi ma waɗanda suke kamun kifi har su waɗannan da suka kame in tsakatsakiya kenan suka ce limata izuna qauman limata izuna qauman lillahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shirida ne ruwan ku da su kasan a mutanen makon masu to ina ruwanka da shi ka je kai abin da yake gaban kamar a shi Allah da yadda da haka ana yanki hanzari wa mutum ta hanyar nasiha da gyara wani ne ya zan gidansa babu tsari ya'yansa za su fita barkatai ba wani a to makwabta ba da kun shiru ce yaran nan ya kamata a sa ido da sauransu in yi ce ba ruwanka to ka sauki nau amma a ce ba za a yi magana ba to nan kuma allah da zai bari ba yana daga cikin dalilan da ya sa allah ya la'anci banu isra'ila kanu la yatanahawna an ba abu. kanu suka ce ma'abiratan ila ku. muna yin wa'azin ne don mu yanke hanzari a wajen ubangiji ma'ana mun yi iya bakin abin da damu iya shi yasa karka yadda da kamewa ga barin umarni da alkhairi ko hani da mummunan aiki wani yakan ce ai kabarin ku ba ɗaya ba ne. ai allan da ya aiko manzanni ce su yi wa'azi ai ya san kabarin su da mutanen su ba ɗaya ba to samun masu umarni da alkhairi hani da mummunan aiki ba karamin alkhairi ba ne a cikin al'umma kuma aiki ne da yake da bakin jini aiki ne da yake da bakin ilimi ba wadda yake so a gaya mishi gaskiya illa marrahimallah za ka ga abun da kai kake faɗa ma wani karye duran da ko a gefe aka zaka aka ce wani abun da kai nan baka yi daidai ba sai ka ji nauyi a jikinka to duk wanda ya ɗauki wannan al'amari to ya ɗauki aikin da zai yi bakin jini zai sha kyara to amma kuma tunda aiki ne da Allah ya tada al'ummar ɗaya daga cikin manufofin fifita ta a kan sauran al'ummomi shine umarni da alkhairi da hani da mummunan aiki amma mutanenmu suna fada ƙoƙari wajen umarni da alkhairi da hani da mummunan aiki kan aikin banza e, idan abu bayi da wani amfani ko bayi da tasiri man gidansu inda ba ka bar wayarka wutan tocinta a kunne da gangan ka kama hanyar tafiya gida kafin ka isa gida sama da mutum goma sai sun ma magana sun cewa to tocin ka ba a kunne yake amma inda za a ganka da sigari duk an goma ba wanda zai zo yace zai zai maka shi haka ne ko ba haka mutum yana hawa cikin ko standa malam standa malam standa malam standa iya matsalar keken ta kada shi ta kashe shi amma ba za ta hana shi shiga aljanna ba amma wannan laifin zai iya hana shi samun rahamar Allah zama mun fahimta to idan irin wannan gyaran ne kowa ya iya Ya eh, haka ne sai makatocin wayan gaba kunne amma inda za a gan shi da wata a wani gu da bai dace ba shi wannan ba zai iya shi ce mishi wani ka kiyaye wannan abin ba daidai ba kana da iyaye kana da mutunci iyayenka suna da mutunci kaza kaza kaza kaza nan kuma sai dai a koma ana gulmansa to kaga an yi abin da ba shi ya dace to daga ƙarshe bayan sun ƙi karɓin wa'azi da gyara da aka musu shi kuma Allah dama haka yake in aka yi ma wa'azi baka ji ba to shi sai ya biyar da kai da kansa <clears throat> sai ya biyar da kai da kansa Allah ya ce falamma ta'u. amma nuhu an lokacin da suka kangare daga abin da aka hane su kulna da kun kunu fira da kan kasihin sai muka ce ku zan birrai kaskantattu to aka aka shafe su aka zama da su birrai daga ƙarshe aka halakar da su Allah ya samu dace to yau za mu tashi farkon aya ta 167 to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله يتي وإذ تأذن ربكم الله يتكتنا lokacin da ubangijin ka ya shilanta Allah ya sanar a bayyane Da ya ba a sanna alaihim ila da qiyamati Allah ce ya dinga tsorawa a kansu har zuwa ranar alkiyama su waɗannan yahudawa manya yasumuhum su al'azabi wadda zai dinga gana musu mummunar azaba har ranar alkiyama eh, Allah ya lamunce wannan a fili Allah ya sarra la ya ba a sanna alaihim Allah ya dinga turo musu kenan manya su muhum su al'azabi shi yasa haka rayuwarsu take a tagayyare a walakance sai sun dan daidaita na wani lokaci sai kuma wani ya ya fasa su duk wanda bai bi Allah ba wallahi da zai zauna lafiya duk wanda bai bi Allah ba wallahi da zai zauna lafiya in dai kana so ka gayyaci rashin zaman lafiya ma kanka to ka sa saƙon Allah a gaba ibn al-qayyim yace Allah ya kulla alaƙa tsakanin saƙon Allah da shiga matsala kamar yadda ya kulla alaƙa tsakanin wuta da ƙuna. automatic kana sa hannunka a wuta zaka kone to kana saƙon Allah kai tsaye zaka shiga matsala yace Allah ya kulla alaka tsakanin saƙon Allah da shiga matsala irin yadda ya kulla alaka tsakanin fasawa da fashewa ka je ka ɗauki sanda wannan koyin ɗakin kan ka buga ka gani kana duka zai fashe to yadda ka san kana bugawa zai fashe haka kana shiga saƙon Allah za ka shiga tarnaki a to tun tale tun tale haka suka taso addinin Allah a gaba suka taso bayan Allah a a cutar da waɗannan a waɗannan shi kuma Allah sai ya sake bayansa wadda da su yi ta gana musu azaba Allah ya kai har ranar alkiyama in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarju idan har kace ba za ka bar wani ya zauna lafiya ba kai ma ba za ka zauna lafiya haka za ku yi ta kwana a tsaye in bai yi bacci ba kai ma ba za ka yi bacci ba in ta kunu ta alamuna fa innahum ya alamuna kamar ta alamun Allah ya ce musulmai kar ku yi ƙasa a gwiwa yadda kuke jin ba daɗi Allah ya ce haka su ma suke jin ba daɗi wa juna min Allah ma la yarjun ku akwai abin da kuke fata a gun Allah wanda su ba su fatan wannan ku addini kuke yi bautan Allah kuke yi ko kun ji raɗaɗi to akwai ladansa su kuma raɗaɗin su raɗaɗin banza ne Allah ya ce to ya shelanta la ya ba a sannan alaihim ila yawmil kiyama. ya dinga turowa a kansu har zuwa ranar alkiyama manya su muhum su al'azabi wadda zai dinga gana musu bakanyar azaba haka suka rayu dauloli birjek suka dinga azabtar da su masu mulki daban-daban sai sun ɗan daidaita wani sai zai fasa su akwai daular da ta taɓa ba su wata uku su fice mata daga cikin ƙasarta haka suke wannan yawon su je su mamayi nan su mamayi nan su mamayi nan in Allah ya tada wani mai ƙarfi ya je ya fasa su ya kaɗa su wata uku ya ba su ya ce su bar mishi daularsa kafin wata uku ya shi kamar talakawan shi suka ce kamu bara mun iya zama da waɗannan ta suka hau karkashe su to Allah ya ce ya alkawarta musu wannan hartashin indiya ba wadda zai saba ma Allah ba wadda zai tata bayin Allah a gaba da zalunci Allah kuma ya bar shi a suratul isra'i Allah ce wa qadaina ila bani wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna 'uluwan kabira فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال